muna wurin ciki samun abu biyu na warin murna da muke da muka samu ka ida wannan aikin na kongare aka samu aka sa sabon biro tunda an yi ta an yi tawada don a hana wannan aikin a yi shi kwana biyu aka yi ana ta rikici an sa sabon biro an taho kuma kai haɗe cikin gane mu juna ina wurin ciki da section section delegate delegate wanda suka je suka ɗauke mu yau dan mu zama shugabanninsu shekara biyu wannan gama su zuwa ina wurin ciki da wannan yarda suka ba mu suka ce mu tai mu jagorance su wadanda shekara biyu da za su zuwa kuma mu samu mu shaye musu hawayen su samun matsalolin da suke nan suna samu kun zo lokacin da ɗaliban duka na ƙasa na huskanta matsaloli a yau menene gurin ku na harko gurin na harko yau manyan matsalolin da addakwai mu samu a magance su matsaloli na yan alawas alawas din da suke samu da wasu harakan gidajen kwanan su da inda suke ɗauka karatun su duka akwai matsaloli kuma na boko ma da da suke samu samu duka su ne muke so yau mu kama kama bata lokaci a samu a magance wannan matsalolin a magance wanda da ake magancewa mu kama dai a rike mu samu a ciyo kan zare kahin a zabe ku mambobin tsohon biron sun kai kara dangance kashe wannan da aka ma abokin ku bala magale yaya za ku fi sau da kafa wannan kara da aka kai kuti eh, wannan harkar ta mala bagale ina so in kwatanta muku da kungiya ta ta ana kashe dalibanta amma wagga harka ta mala ba gale ba ke so in ta samu man ta samu mutane sai ka sa ta gaba kawo wagga mutuwa ga ta karshe kashin gada aka ma wanga abokin namu dalibi mala ba gale yanzu harka ta koma wajen hannun justice za mu bi in Allah da wannan process din har a cimma burin da aka sa gaba na a san wane ne ya kashe wanga dalibin wanga abokin namu mala ba gale duk abubuwan da kuka sana kamar matsaloli ta hanyoyin da kuke so ku bi kun san da akwai nauyi da ya rataya kanka eh, akwai nauyi saboda yau ɗaliban nijar sun kusa kai miliyan hudu kuma duka cikin su yau babu wanda bai cikin matsala kenan mu yau mun san nauyin da ke saman kanmu mun san abin da muka dauke da shi Allah da kuma za mu kamawa a samu harkokin su ci gaba